أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يودر انقرض قوة أكو wata rabi'ul awwal hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu Allah ta'ala muke roƙon ya mana da ce da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna dai cikin noniya shafi ɗari da biyar na الشافي نعم شافي كمان ايه نعم لاي ونا نعم، اوكو نعم ان هذا ليس ظلما لانه تصرف في محض ملكه وسلطانه إيه، جهما وانكينا jadi ini yang suka takku wani magana suka kwaso cewar can da aka ce mai ɗa'a ne ko alaiha al-azab al al'azabar wa wa al hamim al-ana bawa takku maganan ba innan na hayu ake abdani bagai kita fita ba in ba haɗo shi da nan ba inna allaha yu'aqibu al-'abda ala ma laysa والذنوب wai Allah na wa bawa azaba da abun da bai aikata ba na faɓo kawai ya gan ya ɗanɗana masa azaba ba tare da zunubi ba wayo zai ƙoho alaiha al'azaba shadida wa harral hamim al'an ko nan ne mutane suka samu cewar Allah na yau mutum azaba haka kawai ba ki da Allah baya wannan ra'ayin jahmawa ne Allah na da iko yi wa mutum azaba ko bai masa komai ba kuma bai yi zalunci ba wa qalu suka ce domin me inna haza laysa zulman tunda abin da yi ta'arifin zalunci a tasarrufu da zai da hankali insana huwar zulmu mutum ya yi aika-aika a kayan mulki ne yi zalunci amma a wurin jahamawa ka yi ɗinki samu ka sa hannu ka yaga shi ka tara ka zuba a kwata ba kai zalunci ba ko don me kayan kan in ji su hona ita ta hikimar ku sau da kana mutum bai yi zalunci ba a dafa abinci haɗaɗɗe da yaji kan ba duk abinci ake sawa kayan yaji ba da ƙashi-ƙashi a ciki da roman gaba da katsi ba ka zuba shi a shadda ba kai zalunci don me ka ne da gane ko a wurin su ba saboda haka nan Allah nan mutane bayansa ne in ya ga dama ya kashe in ya ga dama ya aza tawakkal in ya gada ma yi masu abin da ya gada ba bai zalunci ba domin kayan sa ne ta tasarrufu fi mahdi mulkihi aika saboda haka nan tasarrufi ne cikin wa sultanihi wa huwa mumkin da dama haka wa zalma ma huwa al mahalu li dhati wani wannan magana banza ce la'alla shi ne mutane ya shiga mutane ta wani abin nan yanzu da kayan magana cewa Allah bai tsora ma abu na hatsari ka shiga matsatsi sai don laifin da kai mutane sai su dinga ne ta ah, to ba ana tsauna mutum azaba ba domin yi kaza ah, sai suna baka misali wata bai wa Allah ta ce to in haka ne ya aka ɗan yin jiri da yake azabtuwa ba da ah, to ya zartar da ɗaya zartar da uwa ne a ƙora wa ɗanka masifa da zaɓi za a baka za ce da Allah iya Allah a ɗora masifan nan a kai na a bayyana zai yi ciwo ya kama ka hannunka na ruɓewa kana kallo ya tsuna zuba ka sanyi amma ka gida ka tanda yaro ya yi koka ya yi koka ya shiɗe ya tsume ya yi koka ya yi koka kai ma uwan ba ka yaba ta dace uwarsa kuwa ita tafi kuwa damuwa wannan azama su take shafa aiki saboda kan sai to annabawa fa ke na haula ka kawo kanka shugaban annabawa sabo aka yi aka fafa yakin fa to sai dai da aka sai dai mutu ya shuru wai Allah sai ma azaba ya baka lada shine fa ta haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama ayi laysa bi zallamin lil abili. to wace suka ce a'a ai wannan zaluncin التصرف في حق الغير في نزال أما إذا تصرفت في حقك لست بظالم أنت ممكن لك طاقة لك تفعل ذلك daga wannan ba fahimta ce ta ala suna ba Allah baya zalunci ya yi ma azaba ba kai komai ba Allah baya wanda dukkan gaya ya kamfata ya matsa ke wata fana Allah ya ba ka tsinci kanka ka rasa inda za ka fa hancinka ka shaƙi ƙanshi ƙanshi ka ji ɗan daɗi daɗi Allah ka faɗo ka ga tsoho ya tozarta da za ka bi ƙuruciyarsa za ka je wanda yi ka ga ƙohuwa ta tozarta inda za ka bi ƙuruciyarsa za ga wanda ta yi sau da kanan wannan haka yake don sani ba na so sama inda kawai na azza wa jalla madahun kya su kace Allah ai baya zalunci kwata kwata shi ba zai iya zalunci ba ko abun da yi wannan tasarrufi na aikinsa sai ma da ke to shi kenan mu ji a haka haka nan eh to ai bi anna zulma idza kana mahalan li zati tunda Allah ba zai iya zalunci ba baya zalunci ko lima lam yakun fi nafaihi anillahi madahumai da yake baya zalunci aka ga bai zama yawowa dama ba ka yi aka ce maka ba ka yi to ina yabo ke kaga mutum ba zai iya yi ba eh ya ce Allah ya haramta zulma ala nafsi waje altuhu bainakum muharrama ai yabo ne Allah ya bi kansa da cewar shi bai zalunci to da ba zai iya zalunci ban yi ce bai zalunci akwai yabo a wurin babu yabo to saboda ka nan sai ya zama a yi ba su da amfani kenan wannan hadisai ba su da amfani kenan tunda inda barin zalunci ba yabo ne ba dama bai iya zalunci ba to na me zai ce ba ya zalunci ka gani saboda kana eh, don haka ana yabon mutum ne akan abun da zai iya yi ya iya amma ba zai yi ba ya bari saboda tausayi wannan ke ana ke yabon mutum a kai kaga wani hujjar lam yakun fi nafihi an ilahi azza wa jalla ainihin madahu ma anna allaha قد مدح نفسه بنفي الظلم عنه كما في قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة هذا تمدهم Allah ya yabi kansa da baya zalunci to inda ba zai iya zalunci ba kwata-kwata ai ba zai yabi kansa da baya zalunci ba ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid حديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ذكرنا عليك نبص يا الكلام واضح ما شاء الله قال العلامة محمد بن, ناس بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى إذا أراد المؤلف mai littafi akan baitocin can guda shida, ko ya yi nufin da baitocin can guda an yi bayyana shay'an min ki bil su ya bayanin wani abu na ɗariƙoƙin jahamiyya mugayen ɗariƙoƙin jahamanci mazhabul jahamiyyati huwa al-jabaru bin nisbatu li af'alil abdi mazhabar jamawa ita ce jabar mun yi bayanin jabar a baya kuma za a ƙara sai dai wannan zai yi sauƙi ai a cewar kowa a abu yiwa ike yi bayansa ake ba ayyukan bawa kaf Allah ce su. bawa baya yin aiki duk aiki da yi Allah ya aikata idan idan yayi sallah Allah ne ya sallantar da shi idan ya yi zina Allah ne ya zinatar da shi idan ya yi aure Allah ne ya aurantar da shi don haka kenan auren su ba zina ba aure da zina da aure ba su da bambanci duk Allah na aika aikata misalin haka idan aka ce wundo ya bude a kan gaba su bude ba akwai abin da ya buɗa shi bango ya tsage ai ba shi ya tsage ba akwai abin da ya tsaga shi to haka ma mutum yake ya yi saƙo bai yi saƙo ba Allah ne ya saɓantar da shi ya yi ɗa'a ba shi ya ɗa'a ba Allah ne ya ɗa'antar da shi kawai mutum karri katil mu'allaka kaman gashi kaza da yake yawo a cikin guguwa ko kaman karmami a cikin guguwa mu a ne da dawa idan misalin guguwa ta ba ga su suna ta yawo a sama ce ba ya wasa ke ba tafiyar da su ake laida a gari yanzu na guguwa ta ba ga laidoji a sama suna ta yawo to haka mutum jiki ba ya yin aiki da kansa kaga a wurin su idan har Allah ya kai mutum mutum ya zalunce shi tunda shi ya fashe yi to don haka suka ce wannan ita ce ɗariƙar jamawa suka tsoron mutane aka yi da sunan tsarkake Allah idan ka ce za ka yi aiki to ka zama mushuriki eh, ka yi shirka sai a tsarkake Allah komai Allah yi ka nan har ce dai suke ce yaran sai ta yara ba mutane da addinin musulunci wa ma ya tura ku ku fita addini kaga wajen tsarkake a hasan fita cikin addini a cikin su a ƙarƙashin wayannan sai aka samu jahama wasu kuma suka koma baya wato jahama da kai ce shedan shedan daga cikin mutane shi ne kuma ya tattala wasu ike musu shi kuma ya mace su murja'anci duk abin da mutum yi bai kasarta imani gaskatawa sunan shi idan ka gaskata Allah ba ka da bukatan aiki ko kai aiki ko ka kai aiki aljanna zaka ka yadda akwai Allah ka yadda Allah ya halice ka to zaman ka aiki sallah azumi zakka wa'annan a amalin jawari gaba ɗaya ba su da alaka da imani wasu takamila ne wa'ancan sun tafi duk abin da suke aikatawa Allah na ke yi wa'annan kuma suka koma bayan suka ce to ai ma ba ma ruwan Allah da aiki kawai abin da ake nema a gare ka ka gaskata imani ma'ana shi gaskatawa idan ka gaskata Allah da kai da jibrilu da abubakar da annabi imanin kudaya daya saboda in ba gaskatawa la ta tajazza'u ka gaskata sun gaskata kaga da wannan kalmar sai dan ma mu'mini ne fir'auna mu'mini ne tunda ya da kai Allah sai wanda yake ba Allah ai an tun safafi annabi Musa ce laqad alimta ma anzala haula illa rabbu samad ai ka sani ba wanda ya sauka da wannan ayi sai rabbu samawati a wurin ba ce ban sani ba ni ban san wani rabbu samawati ba shi ne ba da amsa ba wannan istaiqanata nafsuhu da zuciya ƙaryata to kaga sai zan musulunci ba kowa wannan jahamawa ba ta ya tsallakar da su komai aikin da kai a Allah ya yi wa'annan ku suka ce ka gaskata in ka gaskata komai kai kai dan aljanna ne kaga ina masu bautan Allah Allahumma babu gaba daya kuma bai yi haya gaga ba bai nemi rikici da jama'a ba sai ya ci gaba da karantar da wannan aƙida ta ke ya kwashe malamai ta hanyar falsafa don kaga waccan maganan ta idrisu da ya tambaya inda za a koya mutum ita kaɗai ba a wanke shi ba mutum zai imani da ko yi waccan magana da ka tambaya inda ka tambaya da haifu sa'alta laukanar insano ilmi ke hada la yu'minu bihi haƙar allahu allah da yadhlim la tadi'u dhulma

wanda yanzu riga in ma mutum bai shiga jahamancin ba a ta wani wurin ya shiga da zaran mugu ya shiga wani hatsari ce Allah ya kanta ko da zaran wani kama sarhol ya san ce kai aljanna ta mai rabo ce kaji na yadda Allah ɗaya ne duk mai imani da shiga aljanna ba bai hadisi ba amma ya amal kala zarratin khairan ya ga shi an ce zai shiga hannu mai imani gurgudun ƙwayan zara to na gaskata ni na babba ne ma don haka aljanna zari kuma wannan magana kada farka zaton wai an daina yinsa a yanzu innan ana bibiyan mutane ana dasa musu ita musamman ce ana tura shi ga manyan mutane kibar shakhsiya kai professors doctors suna bin matajirai suna bin masu mulki suna bin masu kafa a hankali suna tsorawa sai ka samu babban mutum malam ana ji da shi a sunan sai kawai gari ba murje ne an dasa masa murji'anci min haisu la ya'lam to za ku gani in kuka ci gaba da bibiya za ku ga wannan abin kuma in ba an ta samma wannan abu ba batun dauri a irin zama a nitse irin haka a fahimtar da mutane ke kana nan wata ran sai ne da maka ga mutane ba sa son karatu da littafi an fi son a zauna a ta bayani a ta bayani ka ɗauka gobe ma a sake bayani shi ke nan ka tafi a matsayin kayi karatu ya kamata duk karatun da kuwa maka a littar mu shiga cikin babin mun kafa shiga mazhabul jahani huwa al-jabaru wal ana fahimna ma huwal jabaru bin nisbati li a al-abdi dangane da ayyukan bawa cewar bawa ba ku ce komai ba a kai ba larabci za su yi ba hausa za su yi shirfa surfa fashe ne fi ce aikinsa da kansa a yi aikatar da shi ka aiki domin ba sai a ji a dama wannan hayanin ba rike ko kalma ɗaya ba in an ce jabariya sai ka tsoro tsoro gaban gabanta a jabariya a wurin su mutum aikatar da shi ike ba shi ike aiki ba duk abun da ya Allah ne ya sai wa annal abda mujbarun tursafacce ne a ala amalihi kamar yadda laida take yawo a cikin iska wa laysa huwa al-fa'il min af'alihi ai ga ga wannan sai direba ya dauki mota ya kwada ta da kafa idan ya ce sai Allah ya ka Allah ya kaddara mota ta kwadi yanzu mota za ta ce kaga baka da imani kai arni ne sun ba mutum na zuwa makaranta bai ka rasa inda za ka bullo masa ƙarshen ta ka taɓa wa Allah maganar nan kuwa shi wannan dare bai masa ka ta gari ta za a ba mutum mota kai da garanto da ma da kuɗin mota in ka kwaɗa ta da ƙasa to ta haka ka kwaɗa da ƙasa ta alhaji ga ta can sai da ke abinci ko a rage mutum da ka kai kafa raba da motoci ba sai da karanto haka ba kai da mota in ka sai on mota ka ba mutum kana son za ka yi aikin transport a sauki kenan in ka sai on mota ka aike da mota amma zaunin da garin yau da haka nan wancan alaji yana da motoci idan su ce to shi kenan ya rubuta na tsayawa wani idan mota ta ɓasa za ka biya ni mota ta ike zan biya in mota wani abu ya same ka ta hanyar gangance zan biya to shi kenan kawai da mota can sai aka samu yaron fa ya maka motar a gadar jaba waye a cikin motar yanzu ka zo ka karɓo yaron yana hannun yan sanda bai karɓo wata kuna ba direba ke jan ka ba ke wani ɗan bacci ya kama shi in ka aje bacci ba za ka aje ka ba ka yi bacci sai ka ba wa ɗan koyo za ka biya mota mota ta ban ka ta koya wa mutane ba ba motan koya mutane na sai mota ce ta neman kuɗi kuɗi nake nema da ita to yanzu na kuma kaji ana zagin alaji sai ga jana zagin sai matsiya ce ba ya yahude ne son kuɗi ya yi masa tsanani kai kuma ɓarawo hmm, ɓarawo to saboda tuhu da su linnasi a ƙabiya da ƙaddare ma yi hudu na minal jara'ini in ji umar ɗan abdulazizi ana ƙirƙira wa mutane dokoki daidai yadda suke fitar da yaudara idan in kai haka aka yaudare ka kai haka aka yaudare ka sai ka koma ka ne sai ka ƙirƙiro inda za ka jefa fuski ta yi ƙirƙira suka kai ma ƙirƙiro wa innama ah, fi'iluhu kama ya kolo ainihin aikin mutum kamar yadda ra'ayin jahamawa ka ta harrokin rajafan kamar motsin da kyarma ne rajaf idan mutum na kyarma ai ka gani bai iya bukin kansa akwai ciwo da ke ciwon rawan jiki ga fensir in zai ɗauki fensir ya yi ta haka ya yi ta haka sai dauki dogon lokaci ƙarshen in ya dauke shi ma sai ya ta yawo da shi sannan zai ya dauke shi ai kaga ba ina so yake in haka ba ba style ne ba na yin haka din a dole ke tafa, yana bakin ciki da wanda ba so samu ne cak ya dauki kansa kansa ya ɗauko ruwa zai sha ruwan idin ga zuba kuma bai san wani shayar da shi ruwa ba za ka sake buɗa bakinka in allon gwane a ɗaki ne ke ba baka hawa kai a fama in sama ta ce ta Allah ainihin mai ɗa'a ga Allah mai ɗa'a ga manzon Allah zai sha rawai ta ɗauki zan ta samu fawa ce shi da ga wannan ba zai sha binci wasu gida mafi yawa sai dole to wannan ka ka taharrukin rajafa ne suka ce wa hububin riyahi wata harrafin na'i da motsin mai bacci ta gan ka aje ƙwaryar kuno a kusa da mai bacci a aiko da tsatsaye zuwa maka da fura amma an ka aje masa tafasashen ruwa a kusa da shi in ba zai bacci ba don ya san halin baccin yaya an kai bacci kana motsi kana buge-buge ko ba ka yi ce ba na buge-buge ce to ga ruwan nan wurin ruwan zafi ne kwanta in ka bugo shi kai zai zubowa wata harrukin ashigari da motsin itatuwa da ce bishiya na motsi ba ita take motsi ba motsa ta ake ni matsalan anna eh, anna inda anna indama ana kai ko ah, ana eh, matsalan ana indama aqulu hakaza wa hakaza haza ana mujabbarun alai dan aje ai haka haka haka to yanda kace haka haka din kana nunawa haka akai Allah ne ke hakan kan da kayin haka الفعل فعل الله عند من عند الجبريه wa ana mali iradatum abadan ni ba ni da manufa da tsai wala kudura misalu lau anna shajara ta huzzuha ainihin arrihu misalin bishiya in iska na kaɗa ka yaminan wasu malan hallaha irada sakattu ma indaha irada ba ta da ita bata ba a tsora mata sai irin wannan motsin ba ma laha irada insanun masalan yarjufu min albardi mutum ne ke kirma daga sanyi annaha annahu eh, irada da nufin sai ce ma irada la doki mutum musamman wanda bai saba da dokar ruwa ba sai ka ga kato malam ya kai kato amma yana kyarma kar kar kar kar kar sai ga ɗan ƙaramin yaro ruwa ya doke shi na da kyau ya yaya wani na ga kana ruwan jiki sani su ce zini shi na dukan shi kawai yana kyarma ya ƙarshen ta ya ɗauka ɗan ɗan buru ya sa a kan da kawai za mu tsaya sa da ya sa a kan ne kawai bai tsoro a yi dokar za mu na ga sai fura muna ka yana kyarma kap kap kap kap kap sa muna ka ce na ba za ba da duka ba ba ko wannan kaga ba irada da ce ba sa'a ce a kai sani ya sake ma lahu irada in ji su baka ga yadda suke amfani da hankali su don su kafa mugun abu tsanin mai to yi sa ka ga ai galiban ya sun fi son su samu yara don da yaro ne yi sakal bai da hankali ɗan shekara ishirin uku hudu biyar a irin wannan su a aje musu ka jira da su ba a'a duk wanda aka ce maka ba yahude ko wani ka'ida da ka tuya wannan ɗaya ne daga cikin ka'idojin su aka ɗora mutum a da za ga da ya yi batta saboda domin shi isa ce gudu mutum ya je waje ko ya fita nesa da addini a cusa masa sharri in sharri shiga zuciyarsa bai gyaruwa bayan sa mai risala ce ke cewa wa aula ma uniya huna? nasihuna wa a fi ajrihir ragibuna isalul khairi ila qulubi auladil mu'min malam yasbi ko sharru ilayhi har sharri bai riga ba duk wanda zuciyarsa irin wannan ta riga ta riga take ba inda zaka biyo da shi in ka ce sai ya ce in ka faɗi sai ya faɗi mafi sauƙi ka rabu da shi amma in aƙida ta gama shigansa ya tsaya ya san alƙur'ani da kyau ya san sunan manzon Allah yau mutum ya ɗauki ƙur'ani ce zai gane addini ta nan gaskiya zai ba da wahala dole ya san mabadi'ul ilimi. wannan littattafan da ake koya na ƙasa ƙasan nan ya san su ba a hana maka ci da can ciki ba amma ka tsaya ka samu foundation ka samu asas ko harshe na samun tasawurin da ba za ka iya gane shi ba zai tsakanin tsakaninmu da annabi shekara dubu da ɗaruruwa ka iya fahimtar maganar annabi kai tsaye a dole sai da matakai da haka nan to haka ma lahu irada a fi rajafalihi fa huwa fa hum yaquluna suna cewa innal insana laysa lahu fi'lun ikhtiyariyun mutum bai da aiki ikhtiyari bai da zaɓi kamar a sundumo mutum ne daga saman can ya san haɗari za shi ƙasa amma bai da iko ya koma hamu sai su salo bai da iko ya koma da kai za ka faɗi za ka ji ciwo za ka yi raunin ki ya rage ai mala sai ka zo ƙafa ka kama wannan ƙora ta ɓalle ku yau ƙasa ko ta yage ka mana sai ka daba kafa. to haka suke cewa alhali kuma ba haka maganan kake ba wa annahu مجبر على عمله ترصى فشل أكن أيشن والله عز وجل يصلي في نار جهنم كوي ألا بيغي قونا شيء جهنم إبادة اي سبا سالقاه في اليمن مكتوف اليدين يقول له إياك إياك أن تبتل في الماء هذا ظلم wa yu'aqibuhu ala fi'lin la yansabu ilayhi Allah na yi wa mutum uquban da aikin da ba a dangana aikin zuwa gare shi inama yansabu ila Allah kaga ai nan da aka ce to ai in an yaka Allah ya zalunce suka ce ba zalunce bane ba kayan shi ne ko yana yin gabu daga dama da kashi haka yake a kashi ne bai yi zalunci ba haka hukuncin kuma yake ya aikatar da kai aiki kuma yi maka azaba kuma bai yi zalunci ba dama bai yi zalunci ba kaga mutanen nan sun raba mutane da alkur'ani a ruwan sanyi alkur'ani ya ce shi Allah baya zalunci annabi muhammadu ya ce Allah baya zalunci Allah bai kaza ba suka ce ah. lakin ya aqibuhu ala afa'alihi Allah na yi masa a kan ayyukan na Allah ne ya masa uquba kai shi na'udhu billahi Allah ka tsare mu daga wannan ainihin yu'aqibu ha yu'aqibu hadha al-insanu al-musbar miskin yi uquba wannan mutum miskini alladhi ma lahu fi'lun itlaqa wal fi'lu lillah yu'aqibuhu ala af'alihi fihi aikin na Allah ne kuma Allah ya wa mutum uquba akan aiki wa hadha zulmun azimun qila lahum na za maza batanci ne ga tsarin Allah jingina Allah ne ga wani abu mara kabbalo bata Allah dai kawai batanci ne ga Allah da sunan yabo to ai sa ake ce maka maki maki maki ne fada da maki akwai haɗari. in ka take ki sai bata ka da baki sai dai bata maka yaya idan yayanka ba sa bin ka sai bata su amma inda mutum yana bin Allah yana tare da Allah sai na wani zai gaban ka? yanzu kai gobe wani doho ka yana ce makarikin fahimtar jama'a ne ai kaza kaza ne ce eh, kai ka fahimta kenan kana ga za maka ya saurara sai masa bayani yi maka bayani hmm? da ku ya ka saurara shi maka bayani a yanzu mamaki ma kake yanzu akwai mutumin da zai yarda da wannan magana kai ma an faɗakar da kai ne ba dan an faɗakar da kai ba aka yi kwance-kwance aka tura ka ƙarshenta za ka je ne ka dawo kana cika ke mutane jahilai ne ba zai karatu ba ke sha Allah amma kai ka yi karatu ko hmm? Hmm? eh maganan malam ce cewar sun ga zunci Allah wannan yin haka yi babban zalunci ne na'am a ah, yanzu abin da yara wannan karka samu zaune wannan ba cikin ba za su gane komai ba manya ma sababbin fara ilimi in ka kawo wannan ba su gane komai a karatun ka ba in ka tafi musu sai dai kaɗan tinkino illar yar kaɗan ka kawo in ka kawo jabariya sai ka kawo ta'arifinta ka faɗi illa kaɗan ta zahiri sai ka wuce sai ka ɗauko kaɗan da in akwai inda za ka je ka kanta wannan to sai ka bar mutanen ka da du'aci ko da ba su da ba za ka je kawai ni wannan musulunci na rasa kai ni wannan na rasa mai to me ake nufi an ce kaza an ce ka kuma gaskiya ne kaza kaza to kuma kaza kaza kaza ba a kawo mutanen irin wannan sai dai wani shaitani ya ɗauko magana kawo to fa sai ka ja shi sosai ka kawo shi jika inda za ka ɗaga shi da hannun dama ka kwaɗa shi da ka a ilmanci ya san ka san shi amma mutane na zaune na fahimta ba su kawo masa sai dai hakkara da ƙungiyoyi yara abin da ake koya masu risala wannan maganan malam ka arena ta duk ɗan noziri ya kamata ya ke risala an yi yawa an zauna babu ilimi mahaddacin ƙura'ani kafin ga mahadda ƙura'ani ya ga mahadda risala alabashi daga nan sai zo inda za a yi masa masa sharhin asararun da ke cikin risala amma kafin ka gama firamar ya dace ka gama risala kai ya ba magana ya dace ya zama wajibi ma don haka kam ne aka baka satin akan ƙaryar shahadatul zuri duk da suka ɗauki certificate suka ba wa yara certificate ba su gama risala ba gaskiya sun ba su shahadatar zuri ko da ne da muke tafiya musulunci ya kamata ka gama risala a wannan firamarin da kake an yi ihadari an yi ishimari, an yi isiya an yi risala ko iya nan ya zama kun iya nan masha Allah to yanzu kuna shirye-shirye za ku tafi makaranta an gyara ku an shirya ku yanzu za a iya zaunar da ku akwai yanzu ku karatu idan kuka zauna za a iya yin magana da ku a addini za ku iya sanin kaza za ku iya sanin kaza risala nan sai a tsakkota da ki kamar da ne a faɗa muku ga makwantan kaza ga makwantan kaza ga makwantan kaza ga manufa kaza ga wane ne kaza a lokacin na kuka zama mutane amma yaro akwai masa fi'ili da fa'ili da mafa'ulun bihi ya iya larabci ana koya masa karatu da larasi daga nan kawai sai zai wuce ya tafi mutawassi o da Allah ya sauƙaƙe ya ta yan face facen sa ya gama sanari da fa facen sa jami'a ci da face facen haddasa zaka hada ya gama digiri ya gama na zai gama na uku idan gida ya zagi da yake so yi eh? bar in za a koya masa in ka ga bai gama zuba karatu ake koya masa ba ba malamai aka ɗiba ba malum malum aka ɗiba in dai malamin addini ne ya zauna ya san abin da ke zauna ya sa yaro a gaba a shekara da zai gama wayannan zai hadda ƙuranin sa zai gama wayannan illa ya kashe wani cin amana daga malaman ko kuma malaman ba su san abin da suke ba don da dama akwai malamai tsakani da Allah ba su dace su koyar ba kwata-kwata ba su dace su koyar ba sai dai dole saboda ba masu koyarwa ke zama da su amma ba su dace su koyarwa sannan ko ba su koyar koyarwa akwai cin amana don ba cin amana ba za su a kwana eh, biyu alhamis da juma'a fa shekara biyu suke haddasa da ƙur'ani sai ga 'ya'yanka kai kwana biyar shekara ke da basu zama hadda ba me ya faru mamadu hmm? ba bayani ba sai dai a gefe ce to Allah ya wallahi ba sa koyarwa sai dai a zo a dinga shirya ma magana aika ba kaza ai kaza kaza ai tsari kaza ai tsari kaza sai to zan yi sun dai ban da lokacin da ya je in zauna ya zan yi da kai ji dole ne amma fa yadda ai ba dole ba ba aiki na za mu yi shi haƙe Na za muke nema fa wurin Allah wannan aiki sa muke a biya mu kuma wannan aiki so muke yi albarka muna so mu ga aikin mu a gabanmu ba yadda za a an tuhuma dubi malam ta tafalu sau da ka aike ne tukuru amana ce wanda Allah ya tsora mana a wannan zamanin ɗin wanda ko da ba za su ba mu kuɗi ba mu san yadda za a yi mu tsara wannan illa kawai to amma ba za mu iya samun mu biya takaddu mu samu wurare mu samu kaza dole sai mun dinga haɗawa da ɗan abin da za mu karba a hannu kuma shi ne za mu iya taimakon addini a wannan zamanin halabacci daga baya kuma abubuwa za su shigo masu yawa da haka na haka kina na wannan abin da ake bukata kai ana dai abin da a tabbatar da malamin nan ya yi magana kuma in an bi haka din nan Allah ke kawo abu don kusa radda irin wa ina ai an yi su kana ɗauko risala farko radda fara yau hamu amma bai kira sun hanshi ba ya dawo da yake kan asama'ullahi muttasifun bijami jami'i sifatihi wa asama'ihi yani musamman bi jami'i asama'ihi wa muttasifun bijami jami'i to sannan sai yi gaba wani ke masa Allah baya ji Allah baya gani Allah baya sama Allah baya ke kai tsaye malar mai risala ya ce muttasifun bijami jami'i sifatihi me alaƙan maganan nan taka da tashi littafi nake karanta maka to me alaƙan wannan littafin da wancan littafin muna son ka faɗa mana alaƙa tsakaninsu mu a gidan an koya mana muttasifin mai isi sifatihi sannan an ce ta'ala an ya kona fi mulki mara yuradu eh, wani kaga harfi ne na kadariya ba a zo ma kansu ba wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana to kuma ga shi kai kace alkalamu kalamun nafsi Allah baya magana da sauti bai magana da harafi bai magana a jere munazzahatun an taqdimi wa tartibi wa kaza wa kaza ai wannan kafin da kake koya mana yayi karo da abin da iyaye musu ka koya mana kan farko sau da kana ita ya sake zuwa ya ɗauko ce wa annal ƙor'ana kalamullahi rabbi ne akan jihamu ba tare da an kira shi ba don haka nan jihamu ina kunno kan ina kunno kan a ah, wannan akila yana aka samu ta waye mai wannan magana abi abi abi ta jihamu ce ta kaza ce ta kaza ce ta kaza ce a ah, to ba da mu ba don haka nan kaga yara dole ne malaman islamiyya ku daura kamara ba wai wannan magana za ku je ta haka ba kai lan za ku ta ku dinga fushi ko ku yi menene da wannan ko dai ku ta koyi ko Allah ya ka wanda ku ya kawo don inda za a je kenan addini sai an yi da izinin Allah in ma mu tsaya ai da mu wa in ma wasu su yi ba za a zauna ka babban yiwa a cikin ƙasa ne zai ci gaba da zama bai yiwa abin da kake sauna ka zai kai ne yanzu za ka zage ka tashi ka zage ba ba ka zage ba to gaskiya Allah zai kawo mai kuma tabbas in aka samu mai yi za su zai ka qila lahu aka ce masu hada zulmun kaifa aka ce wannan zalunci ne yaya كيف أن الله عز وجل يخبره على الفعل والفعل فعل الله فيه يخبر لما يخبر با. يا يا الله زي تنفى فأشاكا أيكي والفعل فعل الله فيه أيكي أيكي الله نيأتكي ثم بعد ذلك يصليه نارا باين ما يكيش وطا نار جهنم ويعاقبه ala afa'alihi ya masa uquba akan aikace aikacen sa fihi hada zulm qalu la suka ce ba zalunci bane ba Allah ya je da in yi haka kaga da ma baka tambaya Iblis da tambayan da za ta fito الظلم عندنا من الجهميون إن شئت زد Al الجهميون الجهميون la'azzulmu indana huwa shay'ul mumtana ulidati zalunci a wurinmu haramtacce ne ga zafin Allah Allah baya ma ko iya yin zalunci zafin Allah bai iya yin zalunci al-muhalu li zatihi amma shay'un ya fa'aluhu Allah azza wa jalla fi mulkihi amma abun da Allah ya aikata shi a mulkinsa ta da zulmi wannan ba zalunci bane ba lau fa'alahu Allah fi mulkihi hu, inda wani lau fa'alahu Allah fi mulki ghayrihi inda Allah ya yi abun a mulkin wani salakana zaliman amma wannan halitta ne ya halitta su ya mutu haka kaga da na gaje sun mai da Allah wani abu daban lakin hada mahalul li zatihi لأن الملك ملك الله domin wa'annan mallakan wa'annan mallakan su mallaka ne na Allah kullu ma fi samawati wal ardi fa huwa lillah duk abin da ke cikin sammai da ƙafa na Allah ne fata azibuhu hazar rajula azabtar wasa wannan mutum alama fa'alahu huwa ta tasarrufun fi ya yayi aiki ne yayi hukunci ne a cikin mulkinsa idan laysa bi wa zulmu lillahi mahalu hada qawluhum zalunci ga Allah mustahili ne li'anna zulma an ya tafarrafa alfa'ilu zalunci shine mai zalunci ne ya tasarrafe fi mulki yake wala malika illa Allah fa yakunu hina idin az lillahi muhalun li dhatihi ya dunkule mana darasin gaba daya kawai yanzu dai sharhi zai فرد عليهم المؤلف قائلا والظلم عندهم المحال لذاته أنا ينزق عنه ذو السلطان ويكون مدحا ذلك التنزيه هذا بما قول لذي الأذهان والظلم عندهم المحال لذاته ظالم في أولين جهموا ya koru ga zatin Allah saboda haka nan annayu nazahu anhu to ya aka tsarkake shi daga zalunci tun da mustahili ne gare shi ba zai zalunci ba to ta kaka za a aka tsarkake shi daga zalunci inda zalunci ya koro ai da ba a yaga yake ba da ka bi zallamin lil abidi da bai ce haramta zulma ala nafsi ba waje alsahu bainakum muharrama wa ya kono haza madaha kuma ya zama yabo gare shi bayan dama baya yi dalikar tanzihu ma haza bi ma'aquli wannan ba abu ne da za a hankalta ba a wurin masu hankali lidil azhari radda alaihim bi baitaihi yani idza qultum inna adh-dhulma huwa al-muhalu li dhatihi zalunci ya koru a zafin Allah fa kaifa yunazzahu Allah da ya ake tsarkake Allah anhu to don ne aka tsarkake Allah aka ce ba zalunci idza kana mahala li zatihi wai ba ake in babu rami me na tsallako an ce masa tsallako ba rami yake da babu rami me na tsallako to saboda kana Allah ya yarda kansa baya zalunci to inda ba zai iya zamanci ba kwata-kwata ya zai yi kansa da haka hal ya hatati ila tanazzuhin lahi anhu ana bukatan tsarkake Allah daga gare shi idan kana muhalar inda san kwararre ne hal ya hataju an yi kala inna Allah la ya zalimu dama baya yi ma ya hataju in ka ji an ce maka karen nan baya cizo ko ashe zai iya cizo inda ba zai iya cizo ba kwata-kwata ba a ce ba ya cizo yanzu za ka ce ba komen shigo cikin tummakin nan ba ta cizo sai dai to irin ka da baka san tumaki ba zan naka kana tsaman karnuka ne amma duk wanda ya san tunkiya dama ba ta cizo kako ba a yaban tunkiya ce wallahi kaga tunkiyar nan baiwa Allah ba ta cizo duk sauran ke ma kafi amma karen aka ce karen nan ba ya ke zuwa ka ce lahiya lahiya mutumin kirki ba wa Allah ba ya ke zuwa ya da haushi duk furka nan da ke maka ba ya ke zuwa bai taɓa shirin wani ba amma ka san zai iya shirin to shi ne aka yi shi ana yi a jaki a ce wannan jaki ba ya ce ko ma ko kayan za ka sai jaki wanda ya sani zai ce yaya gaji nan yana ce ko ba ce ne za ce ma ba ya ce ne sai amma dai a shekara bai fi ɗaya ba ko biyu ce ne mm, to kada ba ka zai ci ya na ɗan yi ci an yana yin mafi yawanci wani lokaci ko yunwa take da shi ko wani ne dai ya fusa ta da kuma ya ce ka to kaga yabo ne a ce jaki ya kizo tun da zai iya kizon akwai jaki ne kizo amma wannan ya kizo yabo ne ba dama a yabi abu dama ya yin abu bai ma iya yin sa yasa ba a yaban tinkiya a ce ba ta kizo ma ya kaji wace anin inna allaha la ya zalimu ma ya hataju ba a bukatar na kaifa an nunazziha Allah an zulmi ya za mu tsarkake Allah daga zalunci dama ya yi wa naqulu mata hada madahul lillahi likamali adalihi kalla la yadhlimu thumma naqulu inna zulma kuma muhalu a wani wuri mustahili ne ba ma yadda za a yi ya zalunci ko da ina son ya zalunci ma ba zai iya ba li'anna al muhala la yumdahu li insanin alaihi ba a yaba mutum a kansa la ijadan wala adama ma annallah azza wa jalla ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi aka nan yabon Allah Allah ya yadi kansa da kansa ya hana wa kansa zalunci wa ya dullu ala imkanihi wannan yana nuna zai iya am adam imkanihi aljawabu dullu ala imkani in yana son ya zalunci zai iya yi lakin Allah harramahu ya hana wa kansa ne ala nafsihi likamali adalihi khulasatul qawl a dunkulen magana a takaice abinda ake so a babin nan a gane أن مذهب الجهمية في أفعال العباد أيك الجهمية أيك رأي الجهمية مذهبته أيك باي الجبر أيك تنقى أفعال العباد وأن الإنسان مجبر عليها لا إرادة له متم بيدنية بيد منفى وأن حركاته الاختيارية motsin sa na zaɓin nan bi manzilati ta harrafin asijari kamar motsin itatuwa ne na fil hawa'i na ce yanzu baka da alwala alwala ka ta kare ka je ka sake shi kenan allah ne ya sake kawai ta sake ka je ka yi alwala ba kai ne ka duba alwala ta tsayin ke bari alwala saboda in samu lada saboda idan na yi sallah babu alwala babu sallah. ya ce kawai dai zai je alwalantar da kai ne ko kana da tsarki ko baka da tsarki ya kaddaro maka za ka sake alwala kawai sai ya saka gaba ka je ka sake yi wa alwalar nan ka dawo wannan suna amfani da hankali amma su basu da hankali a zagar da makol to duk ne ma za ka faɗa masa tunda mutum ne ya shirya abin da ya shirya ka san kai ka ya sani da yahude ne duk yadda zai yi rusa addinin annabi wa mun zai aikata komai ma yadda za ku bar hanya kawai dai sun tabbatar da raba mutane da hanyar musulunci sun bata addini irin bata da suke iyawa abun bakin cikin ya aka yi suka shigo to wannan baki zai fi damu ya za a yi mace da ya za a yi mu raba mutane da wannan addini Kanan aiki ya gan mu duka nan aiki ne akan mu duka ka kuwa dole ne mutum ɗauki hanyar koyarwa kuma ya san wannan abun da kyau sannan isan inda zai da shi ma ya rage abun da zai iya ragewa kafin ka je lahira kafin in je lahira kafin mutum je lahira ya tabbatar da ya rufa abun da zai iya rufawa ko kaka Fa'iza ala eh, fa idza qila lahum in an ce masa ta'azibuhum ala zalika zulmu ayi musu azaba akan wannan an zalunce su qalu la az-zulmu huwa shay'ul mustahil ai zalunci ma baya yiwuwa ga Allah in an ce mustahili abinda bai yiwuwa misalin mustahili mutabadiri a ce Da ya a bane zai iya yiwa da wuya ko da wuya eh? ko da wuya bai yiwa a ce wannan ɗakan ke ganin sai ya yi saurin girma ya geji baban ya yi saurin in ka dage akan haka sai a kalle ka da ke ce ƙarshen ka koma kai sai za a ce maka ikon Allah ikon Allah Allah da iko yake eh, kai ba hukaci ne eh, ba za ka ce gaskiya ne ba a ba ka ce maka gaskiya ne kai ka san ba gaskiya ne ba sai dai yi tsaya ya dage a wannan tsari ana yi shi mu a wurin mu ana yi da kama ga yaya nan barkata sun girma iyayensu an an su ayi yi take da su kai ba ka haddace qur'ani ba ɗan kai haddace qur'ani kake da ya girma ka ta a a kwanuka a shekaru ce eh, kai garin nan na ko ikon Allah kai garin ku nan daban ne ikon ka samu ka rabu da shi lafiya bai kwaka ma wani uwa da annahu majnun to wannan shine mustahil Allah bai ba ta iya zalunci ba kwata kwata ba ma yadda za a yi zalunci ta abin saboda ka suka ce ainihin ai la azulmu huwa shay'ul mustahilu lillahi وهذا لا يستحيل لأن, لأن الظلم أن يتصرف الإنسان متن يتصرف في حق غيره كدو يدسك ملك ظالمته أو ملك غيره وهذا بالنسبة لله مستحيل لأن كل شيء ملكه دوكا قومي ملك ظالم فإذا لا ظلم in kenan la zulma li an yatasarrafa fi mulkihi ba yadda za a yi zalunci a ce ya yi tasarrafi cikin mulki ani li an yat babu zalunci la zulma ba zalunci ne ba da an yatasarrafa fi mulkihi fa naqulu sai mu ce masa to hadha tafsiru lizulmi kenan wannan tafsiri na zalunci alladhi zakartumuhu lizulmi layu suna dihi ala ahadi ai kaga ba za a yabi kowa akan shi ba ai kaga in haka ne ba za a yabe shi ba akan bai zalunci ba dama bai iya ba li'anna al-muhana la yumdahu al-insanu ba a anin yaban mutum ala adami fi'lihi mustahili idan baka yi ba ba a ka. ana ka ne akan abunda da zaka iya yi baka yi ba sai ya ka kai amma abin da ba ka iya yinsa ya zan baka yi shi ba ba a yabon kakansa li'annahu ana da an yaf'ala ma yamna'uhu li ainihin ya aikata abin da aka na masa fala yumdahu ala adami fi'lihi wallahu azza wa jalla shi ko Allah nazzaha nasrahu an zulmi ya tsarkake kansa daga zalunci mutamaddihan bidalika yana mai yabon kansa da wannan Falaukana kana muhalan inda korarre ne da za ta yi fara na fayil zulmi anillahi kore zalunci daga Allah tanzihan hallahu amma la yaliqu bihi wa sara abasan la fa'idata minhu wa hadha amru amma raddu alaihim fi qawlihim amma yi musu raddi a magana su innal insana mujbarun walisa hadha mawdu'uhu wannan ku bi mu ba ba a nan ma zai ɗauko wannan aƙidan yi mata fata-fata amma a nan ma ya karya mata ƙashin baya yi ya fito da ta waje ya fitar da ta waje don haka nan kowa ya san ƙarya ce sai dai zai ƙara mata amsa a gaba fa'ammar raddu alaihin fa zahirun raddin a fili yake fa'inna kulla insani ai duk wani mutum ya arifu an na ilahu da ke ya kowa ya san aikinsa shi ya zaɓa da zaɓinsa ne yanzu ka tashi ka zaɓo alwala ka ne mafi yawa banda wanda zai ce ina zai tsere banda wannan mai hankalin ciki wanda ya kawo kansa in ka ga ya fita wanda zai sako alwala shi ya zaɓa zai sako alwala ya ba wanda san alwala sa sakonci amma ya san Allah ya sani zai iya samu ya zai sallasa ba alwala to amma ya san Allah ba zai karɓi sallasa ba da zaɓinsa ya je ya ɗauki ruwa kila har da zuwa bayi ya zauna ya yi alwala da kansa zaɓin kansa an na ilahu da tiyarihi lakin hunaka shiya sai dai akwai abubuwa hiyar da ka su kuma ba zaɓin ka bane ba kaga kalmauti kamar mutuwa ba mai zaɓa ya mutu mutina da hankalinsa walmarabi ciyo mutum ba zai zaɓa zama mai ciwo ba an kaje mutum ya ce wani ya ji ciwo ne ma sai na ji ciwo ɗan ciwo ne ko ya ya akwai yara saboda suna abin na wai mai ne yan biyu ne idan ɗaya ƙwarna ne shi ma ɗan ya ji ya ƙwarna da irin wannan ƙwarna ne wanda su zama daidai da je ƙaramin ciwo ne amma wancan hanjinsa ya tsinke kai maka je ka tsinka hanjinka sai Allah la yanke in ko aka ya kafa mawukaci ne bai da hankali ba da gaira yare la shakka ko shakka babu lakin al af'al ya ikhtiyariyata ayyuka na ya allati hal in samu wanda mutum kan yi su bi ikhtiyarihi amalin salih wa amalin fayyo. mutum ne zai zaɓa ya yi mai kyau shi zai zaɓa ya yi mara kyau yadda wannan ya zaɓa ya taho masallaci ya zauna haka wancan ya zaɓa ije gidan kallo ya zauna ko ta kawo kuwa za a biya shi irin nashi kaulun wa fi'ilun ma faɗa da aikatawa haza da tiyarhi wali haza lau sakana wahidan min ha'ula'i da za mu kama ɗaya daga cikin wa'annan وضربناه masa dukan شديدا مكيمة دوكا كاوغا وقال أكتاتم علي kun yi يكفكري ya za a yi min haka ba sai ku tambaye ni ba ba na kolo haza gasabun haza gasabun alaina amrun muqaddarun na kolo haza gasabun alaina ai kadda a doke shi a kwace masa dukiya sai mu ce masa amurin mukaddarun Allah ya kaddaro maka zai yadda sai masa dukan tsaukar masa kayan shi mu ce masa wannan Allah ya kaddaro kai haƙuri wal kaddaro ma lana min huma hayyiz wanda Allah ya kaddaro ba mu da yadda za mu yi la yarda bi hada la yarda ashe kenan irin abin da yaran da suka je kuma nau'in jabaru ne to wai idan ka je in an ka kai ko in fansa ko a za su fate ka sai an kai ka gaban babban su to wane ka yi haƙuri ka yi mana du'a in ka koma wannan abu da ya same ka kaddara ce sai kana karanta ƙur'ani babu yadda za a kaddara ce daga Allah to kaddara ce daga Allah ya ka sai su kyale su kaddara ce daga Allah saboda mai wanda kake tare da su ba su iya yi musu komai ba a iya yi musu komai abin maganan kawai ma yi ta tafi sauki in kana sun za ka rama kayan ka kai gom rana na zuwa dama na zuwa in ma damar ta samu wa in ma sai a lahira a ba har gabilun kasa ta ce in ba wasu yake ce maka ba komai bai kyale ba ba komai ba komai kakka damu kakka gida da komai ba komai to bai baka ba amma ran da ya fito yake baka Allah ya isa to ba zai ma ba sai al'adura ya tafi nan Idris amma ka ji ba wace kuna sa'an sa da ke. ya ci ya ba yake je ka ba komai zai rama bai baka ba za ku haɗu ko ba daure ba ko ba yau ba gobe ba ba mene ne ba yana nan yana binka yana nan yana binka sannu sannu za ka shiga hannun shi ya kuma rama a ruwan sanyi ko da da ɗan zafi zafi ma amma ka ceci mutum ya fito ita maka Allah ya sa to ya baka sai Allah ya bai ƙara faɗa da shi duk cutar da kai masa cikin ba wani. an ga ya kwanta ni ne ko sai to kakkada da na mace ba komai ha da magana sai dai in bai son meye ba komai ɗan ba amma duk bahaushe mai hankali to yake maka ba komai to akwai magana a kafa amirul mu'minina umar bin al-khattab radiyallahu anhu lamma ji alahu bi sariki da aka zo masa da barawo fa mara iya da ke. ya sa a yanke masa hannu yadda shari'a ta nuna kama zikira anhu qala ma ya amirul mu'minin barawo ya ba ah, ka yanke min hawo ya ga lallai yanke masa hannu za a yi a, ah, ya za ka yanke min hannu yi haƙuri wallahi ma sara har da wallahi saboda an riga an je kwakwalwarsa wallahi ban yi sata ba haɗa illa da ƙadar illahi ban yi ba sai da Allah kala sadakta sai gaskiya ka faɗi ta'ala an ya kona fi mulkin lahi ma la yuradu ni da ƙara wannan wa nahnu ma naqata yadaka illa bi ba mu yanke hannun sai da ƙaddara ke ta samu ƙaddara gobe wani ma ya sake sasa haka Allah ya kaddaro wani a yanke masa haka Allah ya kaddaro a ta tafiya a haka Al al-muhimmu anna hadha qaw muhimmin magana wannan magana la yumkinu an yastaqima alayhi ahadun itlaqan walau annana qulna bihi la fasadat as-samawati wal ardu wannan magana ta jahamawa la yumkinu an yastaqima ahadun alaihi wani ya miƙe a kan fa'italakan bai yiwuwa mutane su saito a bi wannan hanya a yi aiki da ita walau na ƙulna bihi in ko za mu koma mu ɗauki wannan ra'ayi la fasa da ta saba wata rasar sama da ƙasar da ta watsa wala kana kullum insanin ya sani da kowa zai je yi zina wa ya ku? ويقتل ويشرب الخمر لا ملام عليه wa بغير اختياره وبغير إرادته banda ba don ba ko a ɗan ƙasa sassaurar ɗan kaɗan da gaskiya kusan maimai abin da yake yi a kaga tun na farko da muka yi da na biyu da na uku kusan nafsu za a maimaita abin da aka faɗi illa ya zo bayani ta mutane daban-daban ƙwalar allamatu salihu bin fauzani fauzani hafizahullah wala abdu inda homo falaita bifa'ili ba su gani ba bal fi'iluhu ka taharrukin rajafani ta har zuwa ƙarshen baitocin yake haza na zahabul jabari wannan kamar yadda aka faɗi ya san nafsu ma ta ƙaddama kan jahamawa ne wannan mazhabar jahamawa ne an ne suke jabarawa ya ƙolo na inna al'abda boro. ala af'alihi bawa dai sanya shi ake ayyukansa ليس له فيها اختيار وإنما هو كتحرك المرتعش كمن كرم ما يكرمني وتحرك الريشة في الهواء دياو جاشي أتكن سما نكذا كنا تنصف أو الشجرة يحركها الهواء كوبسيا وند إسكا تكي فالإنسان يتحرك mutum kan motsa la biktiyarihi bal huwa majburun kama qalu ala za'rihim yusalli wa yahujj wa ya'tamir laysa biktiyarihi ya yi sallah ya yi hajji ya yi umra ba da zaɓinsa ba wa ina ma huwa yuharraku motsa shi ake hajjantar da shi ake yi هذا قول الجبرية الذين يقولون وند سكي زكي في إثبات القدر حتى طلبوا فعل العبد har suka kwanke aikin bawa waje alulfi'ila kulla haulillahi suka mayar da aiki duk ga Allah walaita lil ibadi fi'ilun walaktiyarun ta'ala Allah amma ya ƙuluna Allah ya wuce maganganun ainihin da suke faɗi wa min min aqwalil jahamiyya wannan magana ne na jahamawa fal jahamiyatu jama'o bainal jabari wal irja'i kama qultu lakum awwalan wa tajahhumi wa da jahamancin wa huwa nafailu asma'i was sifati qawluhu wallahu yas lihi alama laisa min na ya bata ko riga da gani na laluba shi ba sami shi ba wallahu lihi alama laisa min afa'alihi harwal jahim mal'an ai ya yakunu Allahu jalla wa ala ala hadha alqawli akan wannan maganan kenan الله تعالى عين على هذا القول ظالما له يا ظالم فيه تون يا فاكي يا فاقا كما يكشي وتسمى دفاع وانك كيف يعذبه على شيء ليس له فيه اختيار إذا كفر بالله إذا يكافت دع الله أينهم آه، آه، إذا كفر بالله وإذا ميتانا وإذا ترك ليس هذا فعله عندهم بعتيبة بل هو مجبر عليه فكيف يؤدبه الله عليه هذا ظلم نعم عذابا تعالى الله عن ذلك فيكون الله ظالما له لأنه عذبه على شيء ليس له فيه اختيار ولا مشيئة قوله لكن يعاقبه على افعاله لكن لكن الله يعاقب الله نعيم عقوبه يعاقب هذا الانسان على افعال الله فيه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 وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين